to na gamsu kuma na daɗa gamsuwa da dama da suka bamu na mu zauna mu fitar da plan da muke tsammani zai kawo zaman lafiya da ci gaba a wannan yankin plan ne to shi sa muka yi wani taro a gombe mm. wanda muka kira shi north east summit mm. muka zauna muka tattauna taron koli kenan na koli na jihohinmu na guda shida da suke wannan yanki mm. kuma shi mai girman shugaban kasa ya ba mu tabbacin cewa idan aka gama aka fidda development plan insha Allah aka kai masa zai yi kokari ya sa mana wannan cikin tsarin kuɗi mm. ko kuma tsarin kundi na ci gaban najeriya gaba daya wanda za su ringa ɗauka shekara shekara shekara har zuwa lokacin da kila za a samu nasarori a kana ganin wannan zai taimaka wajen rage wannan tashi hankali zai taimaka kwarai da gaske taimaka yaya zai taimaka domin um, hanyoyi ne wadda za su kunci daɗa rayo tattalin arziki mm. na waɗannan jihohi da suke wannan yanki na arewa maso gaba. excellency na ji mutane da yawa na suka shugaban kasa cewa me yasa bai cika zuwa wannan yankin na sashen gabas bai zuwa yobe bai zuwa adama bai zuwa borno amma zai zo gombe da yake tana zaune lami lafiya kana jin irin wannan sukan a ne ba na ji to amma kana je irin wannan korafi korafin eh, kana ganin ya kamata a ce ya kara zuwa wannan yankin fiye da yake zuwa din to kowane shugaban ƙasa mutum ne wanda yake da shadu mai wahala kwarai da gaske kuma in babu dalili banga abinda zai kai shi wurare da dama eh, kamar yadda ake faɗa ba amma na yana da kyau ɗin daga lokaci zuwa lokaci in an gayyace shi amma kasar shi ce ba sai an in kasa na ci da wuta ba sai an gaice ci. ba wutar da ake <laughs> da take ce wurin babu kuma abin da ke faruwa yana eh. ga dai eh, idan ana so ya je aka gayyace shi kamar gombe da ya zo ai mu muka shirya taro a gombe muka gayyace shi ya zo gombe mm. kuma ina ga yana da niyya ban sani ba kamar yadda nake je cewa zai ɗauki lokaci ya zaga jihohin nan gabaki daya ba na arewa ba ina jin gabaki daya na najeriya in jama'a kan waɗi kowa ya shaida shatan ku yi adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa domin shi ne mai tausan dawa gida mai bautawa yan